السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwa ta ya ba mu ikon sake haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wato riyadu salihin kamar wadda aka saba a daidai wannan lokaci wanda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na shidda inda muka fara hadisin Ka'ab ibn Malik kuma lokaci ka inda za mu dakata duk dai muna nan cikin wannan hadisi mai tsawo na Ka'ab dan Malik wanda a darasinmu da ya gabata mun je da labari ya kasance Abdullah ɗan Kabu dan Malik, Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa, ya kasance matsayin ɗan jagora ga mahaifinsa Ka'ab a lokacin da ya makarce, kuma sai gashi yana bayar da labari irin abin da ya waru ga mahaifinsa a lokacin da aka yi yakin tabu aka samu wasu gungun jama'a ba su halarci yakin ba. wanda Allah ya kaddara shi ka yana cikin waɗanda ba su samu dama halarta ba sai dai bambanci ne da sauran al'umma bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam ƙarya ba ya waɗi gaskiya cewa yana lami lahiya ne bai samu zuwa wannan yakin makamau da za mu ji a nan gaba an kai wannan farmakin yaƙi a lokacin da yake wato akwai adadi na al'umman musulmi masu yawa bayan nan kuma wani littafi da za a ajiye don rubuta sunan al'umman musulmi ba zai iya ɗauke sunan ba inda ba a zargi kowa ba wanda ya zama ne bai zo wuri yaƙi ba sai dai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hita da sauran musulmi suna niyyar ayarin Qurayshawa sai Allah ya haɗa tsakanin su da makiyansu ba sai da niyyar yakin ba amma sai Allah ya so ya tabbatar da yakin kuma yakin ya tabbata sai dai da ƙarshe Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nasara shi da sahabbai ba amma gwabza yakin ba gayyen kafirai suka ji tsoro suka gudu suka watse suka tarwatse inda muka dakata a satin da ya gabata shine cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana ma al'ummar musulmi al'amuran su don tattali tattalin zuwa wurin yaƙi ya ba su labari da huskar da wato yake nufi su kuma musulmi suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wanda ba wani littafi guda mai rubuta sunayen jama'a da ke iya ɗauke sunansu, to za mu tashi kwala ka abun. kila an gane shi ko qala ka'abun nan za mu tashi to qala ka'abun sai ka'ab yace shi mahaifin abdullah fa qalla rajulun yuridu ay yatagayyaba kaɗan ne mutum yake nufin ya ɓoye illa zanna anna dalika sayakhafa bihi sai ya yi tsammanin cewa wannan kuwa zai iya ɓoye shi ma'anar wannan wanda zai zama ne bai zo yaƙi ba saboda irin taron da akwai na al'umma ga wannan yaƙin na tabuka ba zai yi tsammanin cewa ana gane bai zo ba bai ma tsammanin haka nan saboda yawa malam yanzil fihi wahayon matsawar wahayi bai sauko ba daga wurin Allah mai bayyana cewa mutumin bai zo yaƙin ba wahayin min Allah وغزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغزوة النبي يكي فرمكي نوان ياكي نتبوكا حين lokacin الثمار لوكتين itatuwa إتاتوا أسكننا kaga kamar lokacin tsananin tsakiyar bazara kenan lokacin da 'ya'yan itatuwa suka nina wazillu wazilal da kuma inuwa ga 'ya'yan itatuwa sannan ga inuwa kuma a wannan lokaci na tsananin bazara sannan ne inuwa suke da daɗi to ka yana ba da labari ya ce fa'ana ilaiha as'aru ni ina karkata zuwa ga inuwan ga yayan itatuwa sun nina ga inuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ta yaƙi shi da sauran sahabbai fa ana ilaiha as'aru ni kuma ina karkata zuwa ga inuwa فتجاهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه da musulmin da suke tare da shi wada fikitu sai ni kasance a gadu ina waye gari likai a tajahaz ma'ahu don in shirya in tayi tare da annabi in sai ya ta waye sai in yi ga cewa to wai mi zai hana mini ma in shirya in bi annabi sallallahu alaihi wa sallam fa arju sai in dawo walam aqad shay'an ban hukumta komai ba an da ya an banni ban yi komi ba wa Kulu ina cewa bi nafsi cikin rayuwata ana qadiru ina hoda iko kamar irin yadda mutum ke magana da kanshi yace ina cewa cikin rayuwata ina hoda iko ala dalika akan haka in aradtu ya idan aradtu in na yi niyyar haka idan na yi nufi in shirya in bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina da dama da haka ke ne yanzu kamar ka'ab shi da kanshi yana zargin kanshi ya ce falam ya zal mai gushe ba <clears throat> ya tamada ya tamada bi yana ci gaba da ni abin ya doge gare ni a tastamarra bin nasil jid har kokari ya ce da mutane wannan hali nawa ke hita in hita a yi tare da ni wurin yaƙi bai gushe ba yana nan yana dogewa tare da ni har sai da mutane suka sanya kokari suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ni kuma ina nan ban tafi ba ba asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gadiya annabi ya waye gari yana mai samako ya hita wal muslimuna ma'ahu da musulmin da suke tare da shi wala ma'aqadi min jahazi shay'a ban kammala komai na shiri na ba dai in bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in je wurin wannan yakin summa gadautu sannan na waye gari faraja'atu ni dawo wala ma'aqadi shay'a ban hukumta komai ba yanzu dai an riga an je wurin yakin kuma an ba kabo gida bai tahi ba balam ya zale ya tama bi bai gushe ba wannan halin nawa yana nan yana dogewa tare da niya hatta asra'u har sai da mutane suka yi gaggawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi gaugawa sun fita wa tafaradal gazo kuma yaƙi ya kan kama ga rundunonin mayaƙa can na isa a fagen fama fahamamtu sai yi nuhin an hila in je in ɗaura sirdi a kan dabba ta ba odo rekahum in ta yi iske su can a tabuka tunda dama ya yi bayani cewa bai taɓa mallakar abin hawa guda biyu ba sai da Allah ya bashi dama ya mallake su a wannan lokacin ya ce fa ya laifi ni kai cona ka ke ba da labari ya ce kai cona fa'altu ina ma da a ce na yi haka ma lam kaddar zalikali sa'an nan ba a kaddara mini haka ba ba mu nisa sosai ciki ba in ya dan ba mun ta yi dai amma ba nesa kwarai ba eh, ina ganin wurin ƙala ka'ab na harko ne in ka ƙasa za ka tarar da mu To, ga al'umma sun riga sun tahi ya ce, Kai cona, fa ya laita ni, kai cona, fa'altu inda ma na yi haka, sun malami ƙaddar li zalika sannan ba a ƙaddara mini haka ba, ma'ana ba a bani damar tahiya ba. Faɗa fikitu ni kasance, idan ka rashtu in ni hitofin nasu cikin mutane, ba da kuruji rasulillah bayan manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ya hita ya ta wurin yaki ni kuma ban tayi ba in ni hito cikin mutane Zinu ni yana bata min rayuwa yana bakanta min rai anni la uswatan ni ban ganin akwai wani wanda ya kamata a ce na yi koyi da shiya wayanda aka bari illa rajulan magamusan alaihi fin nifaq in ni diba sai in ga wasu da nake gani cikin mutanen da ba su yi yaƙi ba waɗanda an ka notas ne a cikin munahuci mutumin da ya noce cikin munahuci aw rajulan mimman azara Allah ta'ala a rajulan ko yawa aw rajulan ko kuma wani mutum mimman azara Allah ta'ala cikin waɗanda Allah maɗaukaki ya yi musu uzuri Min من الضعف ومن الضعفاء daga cikin masu rauni waɗanda su ba su da halin da ya kamar kumama kamar guramu da sauran wayanda da suke suna da naƙasa. na ƙasa walam yaskurni rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi bai ambace ne ba a balaga tabuka duk taron da an kai da shirin da an kai da tahiyar da an kai annabi bai tambaye ni ba ni ka abu sai da ya kai tabuka faqala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa jalisun alhali yana zaune a tabuka bil qaumi cikin mutane bi tabuka a can tabuka annabi na zaune cikin mutane sai ya ce ma fa'alaka ibn malikin ni kabu dan maliki ka aikatawa ma'ana nissa kabu bai taho ba ban gane shi ba annabi na tambaya fa qala rajulun min bani salima sai wani mutum daga cikin kabilar bani salima ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah habasahu burda ai bargo ya tsaishe shi dan yana gani yana da sutura wan nazru fi da kuma dibin sashen jiki ne yana kallon gehen jiki ne don yana da wadata shi ya hana mai zuwa kaga kenan bai kare shi ba bai kawo mai uzuri ba fa qala lahu mu'adh ibn jabal sai mu'adh dan jabal radiyallahu anhu wa arda yace masa bi isa kulta sir da abin da ka faɗa wannan abin da ka faɗi bai yi ba wallahi na rantse da Allah in ji mu'azu ɗan jabal ya rasulallah ya ma'aikin Allah ma alimna alaihi illa khaira ka abu dan maliki ha mu ba mu san komi shi ba in ba alheri ba yawa mu ba mu san komi gare shi ba in ba hairi ba har kenan na yanzu shi ɗan jabal yana ba da kariya ga ka'abu fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya yi shiru bayan haka wannan magana da tawaru fa baina huwa ala ana nan kamar haka annabi ya yi shiru ga sauran jama'a zaune tare da shi a tabuka ra'a rajulan sai annabi ya tsinkayi wani mutum mabuyabban wanda yake gaya can fari-fari ana ganin alamun wani mutum ga shi can nesa ya zulubihi astarab a walwalliya tana gushewa da shi kamar yadda inga hilin Allah ne ka yi dibi wuri mai nisa za ka ɗan ware ganin alamun mutum alamun mutum amma mutanen da za su iya gane haka cikin sauri su ne waɗanda a cikin ruwa kamar ana cikin ruwa haka za ka cinkaye jirgi ne har ta tare da mutane amma sai ka kama gani ne ɗan kamar alamun mutum tun yana haka nan tun yana haka na har bayyana to ana ganin ga ɗan warware alamun mutum nan ya tana gushewa da shi ma'ana yanayin sarari na bayyana shi yana ƙara tsawowa, ana ƙara gani ne ana nan cikin wannan hali sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kun abu kun ba haisama haka ne yawa yace kai wanga da attahi ka zama abu haisama ma'ana Allah ya sanar da annabi cewa abu haisama ne attahi a kuna ba haisama ka zama abu haisama Sai za huwa abu haisama abu haisama tal ansari ko da ya taho ku sai an kaga cewa lalle wanga ne abu haisama balansari dan garin Madina wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamari Shi ne wanda ya sadaka da sa'i na dabino hina lamazahul munafikun lokacin da munafukai suka aibanta shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana ba sahabbai akwai buƙatar su yi sadaka su kawo gudunmawa sai shi abu haisa maɗinga ya ɗauko sa'i na dabino ya kawo sai suka ce a ah, ni Allah ka yi da wanga abu su munafukai to shine wanda ga ya annabi ya ce ka zama wani sai ko ya zama shine don Allah ya sanar da annabi cewa shine qala kabun sai kabu ya ce falamma balagani lokacin da labari ya zo mini أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد توجه قافلا annabi ya fuskanto yana mai dawowa min tabuka daga tabuka an yi kwanakin da aka yi hammaza a dawowa madina kuma abu bai samu zuwa ba sai ce hadarani babbi sai bakin ciki na da nake ciki na damuwar ban samu tahiya ba ya sake halarto ne ya dawo min fada fikitu sai ni kasance a tadakkaru ina tunanin alkadi ba ina tunanin to wai yanzu in Allah ya mai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahiya daga tabuka ƙarya zan yi mishi bayan haka kuma wa aqulu ina cewa bima aka ruji min sukhdihi da menene zan iya fita daga hushin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gadan gobe in ya dawo mina na zan yi wanda ka hissan cikin hushin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa astainu ala dalika bi kulli bi ra'ayin kuma ina neman gudunmawa ina neman taimako da dukkan wani ma'abuci lura min ahali daga cikin iyali na wanda zai bani shawara ta hanyar da zan bi don in hice daga hushin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balan ma kila lokacin da aka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi qad azalla qadima ya kasance yana mai dawowa ma'ana ga 'yanan kan hanya zaha anil batil sai duk wani abu na banna na ƙarya ya bushe mini in ji ka abu hatta arabtu hannis san anni anju ni ba zan tsira ba minhu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi shay'in da wani abu na san cewa ba wani abu da zan faɗa ba manzon Allah in tsira in na zo na yi mai ƙarya abadan har abada ba a jama'atu sidikahu sai ni yanke cewa zan ma annabi gaskiya ma'ana zan faɗa mai gaskiya Allah wa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qadima sai aka waye gari ga annabi ya dawo garin Madina wa kana idza qadima min safarin annabi ya kasance idan ya dawo daga wajen tahiya bada bil masjid yana farawa da masallaci ba gida ne yake ba sai masallaci fa raka'a fi rak'atayn e sallan nafila raka'a biyu thumma jalasa linnas sannan ya dan dauna da mutane falamma fa'ala dalika lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo masallaci ya yi sallar nafila raka biyu ya ɗan zauna da mutane Ja ja'ahul mukallafuna sai ga gungun waɗanda ba su zo yakin tabuka ba sun zo mai su ne mukallafun waɗanda suka yi zamansu ya ta da ilaihi suna kawo ma manzan Allah uzuri eh faɗafi ko na'am to faɗafi sai suka kasance ya ta zirura ko faɗafiku sai suka kasance ya taziruna ilaihi suna kawo masa uzuri wa yalifuna suna rancewa da Allah lahu gare shi su ma annabi rantsuwa bisa ga ƙarya wa kanu bid'an wa tamanin rajula sun kasance su mutum tamanin da wani abu ne suna da yawa kwarai suka zo suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rantsuwa ta ƙarya faqabila minhum alaniyatahum sai ya karɓar musu abinda suka kawo na uzuri na bayyane wa baya ahum yayi mubaya'a da suwa wastaghfara lahum ya neman musu gawara dan bai san gaibi ba abin da suka boye suka wadi bai san shi ba Allah bai sanar da shi ba a wannan lokacin wa wakala sara'irahum sai annabi ya wakilta sirrinsu abinda an na ɓoye ilallahi ga Allah ta'ala hatta jitu sai ka abu ya ce hannun taho hatta jitu hannun taho in ji ka abu falamma sallamtu lokacin da na zo na yi sallama tabassama tabassumul mugdib mugdib sai annabi ya yi murmushi irin murmushi na mai hushi murmushi irin na mai hushi sun maƙala sannan ya ce ta'ala zo annabi ya ce maka abu taho faji ita ni taho amshi ina tahiya hatta jalantu hannu zauna bai ne dai gaba ga annabi faƙala li sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce min ma ka, nisa kai zamanka ma kallafaka nisa kai zamanka baka zo yaki ba alam takun ta ta'ata zaharaka E ashe baka sayi abin hawanka ba baka da abin hawa qala kabu yace qultu ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni haqiqani wallahi na rantse da Allah law jalastu inda gairika inda na zauna wurin wani da ba kai ba da a ce gaban wani na zauna da ba kai ba min ahli duniya na daga cikin mutanen duniya la ra'aitu da na ga anni sa aka ruju min sakadihi ni ina iya hita daga ushi ne bi udhrin saboda udhrin da zai iya kawowa laqad uditu jadalan Allah ya hore mini jayayya ma'ana masani harka ce ta challenge ya iya ehe amma tunda manzon Allah na kaga Allah ya aiko shi ba wani challenge da za kai da shi to a walakin ne sai dai ne eh? to kila ban gani bare to walakin da ni sai dai ni walakin na ni sai dai sai dai ni wallahi na rantse da Allah laqad alimtu nasan haka ne laqad alimtu nasan la in haddathtuka al-yawma yau in ni baka labari hadisa kadibin labarin ƙarya tarda bihi anni wanda za ka yadda da ni game da shi labarin da ni baka la yushikanna Allah ya yi kusa Allah yaskidika alayya ya sa ka yi hushi da ni in ni baka labarin ƙarya don ka yadda da ni to ya kusanci Allah ya sa ka yi hushi da ni don Allah zai bayyana ma ƙarya ta ni sai ya ce wa inni wallahi haka ne yawa wa in wa in ko ta ko wa in ko wala in nafsu shay wa in ko wala in akwai ruwaya wa in akwai ruwaya wala in kuma kowace ruwaya ce da ta tabbata wa in ka haditha sidikin in ta labari na gaskiya tajidu alayya fihi zaka samu ga wannan labari game da ni inni ko anni inni la arju fihi uqballah ina fatar sakamakon Allah azza wa jal mabuwayi mai girma zaka samu inni baka labarin gaskiya ina fatar sakamakon Allah mabuwayi mai girma game da wannan labarin da ni baka na gaskiya to yanzu ka abu ya yi to karara zai bayyana ni a matsayi ne ya ce wallahi na rantse da Allah ma ka na min uzuri. annabi da Banzo ya ki bawa banda ban da uzurin komi shikenan ko ya riga ya bayyana gaskiya ba ni da wani uzuri wallahi ma kuntu aqwa ko wallahi ma kuntu qaddu aqwa ban taba kasancewa da ɗaya ba mafi ƙarfi ma'ana ina da cikakken ƙarfi wala aisaru minni ko mafi yalwa ko wadata gare ni yi na an anka irin sadda ni na. ban bi ka an ka ta yakin buka ba saboda yana da hatta guwa guda biyu ko qala yace fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, amma haza amma wanga ka abu kenan sadaka sadaqa yayi gaskiya kaga shi bai karya ba ya waɗa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskiya Bakon annabi ya ce to tashi hatta ya qadi Allah fika sai Allah ya yi hukunci game da kai wa sara rijalun min bani salima fakumtu ko to fakumtu sai ni tashi sannan fasara fakumtu ni tashi wa sara rijalun sai wasu a mazaje suka tayi min bani salima daga cikin ƙabila bani salama fattabi'uni ko suka biyo ni da littashi sai wasu ka biyo cikin ƙabila bani salama baƙaluli suka ce mini wallahi mun tsaye da Allah ma alimna ka zanabta kai mu ba mu san zunubi ba ka abu mu ba mu san layinka ba ba mu san a zanabta zamban kayi wani wani zunubi ba kabla haza gabanin wanga in ma kana da laihi wanga na ba mu san ka da wani laihi ba laqad ajasta kuma ka kasa fi Allah ta kuna itazarta ila rasulillah kuma ka kasa ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uzuri bima atazara ilaihi da ira abinda waɗancan da sun kai zaman su ba su zo yaki ba suka ba da uzuri faqad kana kafika dambaka istighfaru rasulullah neman gawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isan maka laka gare ka inda ka bashi uzuri sai roƙan ma gawara ala ka abu yace wallahi na rantse da Allah ma zalu ba su gushe ba yu'annibuna ni su yan kabilar bani salama suna zargina hatta arattu har sai da ni nuhin an arja in koma ila rasulillah wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ukadibu nafsi in kare ta kaina in da in ce kai annabi wallahi ƙarya ta da nake <laughs> to thumma qultu lahum sannan nice musu allaqiya haza ma'i min ahadin shin wai akwai wani guda cikin al'umma wanda ya haɗu da irin abin gada na haɗu da shiya Alulam suka ce e akwai ba kai ɗaya ba ne laƙiya huma aka ne. akwai wasu mutane guda biyu da su ma sun samu irin abin da kan sama na yin gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ƙala mitla ma kulta sun waɗi duwar waɗi kamar wadda ka faɗa manzon Allah haka suka faɗa mishi wakila ma, kuma an ka ce musu mitlu ma ƙila laka ila abin da an ka ce ma su tashi su tahiyya su sai mi sai Allah ya yi hukunci ko ta ala ya ce shi ka abu kultu ni ce manoma to mutanen gabi wai suwa na yana so ya san su waɗanda adda irin nashi laihi ƙalu sai suka ce mura'atu ibn rabi' al-amri haka ne ko yawa murara ibn rabi al'amri. morara murara rabi wanda a cikin ƙabila amri ɗaya kenan wa ilal ibn umayya al-waqifi da kuma ilal, ɗan umayya wanda a cikin kabilar waqifi ala yace fa zakaru li rajulaini salihaini sai ni ji sun ambata mini wasu mutane guda biyu na gari na kirki waɗanga da wannan ƙaddarar tawhaɗi gare su kama wadda tawhaɗi garan. Saboda ƙarshen hida badaran sun halarci yaƙin badar. Fi ma uswatun akwai abin koyi da suwa. Ala ya ce ba ta sai ni tahi ni shuɗa. zaka ruhu, mali lokacin da sun ka ambata mini suwa. Sai ni ci gaba da tayyata. Wa na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kalamina. sai ga bayani ya zo manzon Allah ya ce a ban magana da muwa kowa ya ƙyale mu ba a magana da mu mu uku ne abu dan maliki da muraratu ibn rabi alwakifi a al'amri da kuma hilal bin umayya alwakifi, mu ukun ga to a bari da magana da muwa mutum bai gane cewa musiba ta sai ya zauna shi dai inda babu abokin magana to nan ga su suna ganin kowa fa amma ba a magana da su kaga kenan akwai wahala go? Allah ta'ala ya jarabe su to shikenan ayyu hasalasa mu uku min baini man takallafa ano tsakanin duk waɗanda sun kai zaman su ba su zo yaki ba mu uku na an ka hana ayi magana da muwa qala abu yace nan nas sai mutane suka kaurace muna aw ko kuma kabu cewa ya yayi tagayyaru lana mutane sun canza mana A ta tanakaratli fi nafsi al'abdu har ƙasa ta canza ne cikin rayuwata in ni bi ƙasar ga sai in ga kamar ba ƙasar mu ta ba ko kamar ba cikin garin mu na nake ba fama iya bil ardi allati a'rifu ta zan kamar ƙasar wadda ban sani ta ba kamar dai ƙasar ga tamu kamar ban ma san ta ba na, sai muka zauna ala zalika akan haka babu mai magana da mu hamsin na lailatan kwana hamsin kaga Allah ya jarabe su wanda alheri zai biyo bayan jarabawa dama fa inna ma la usri yusra fa amma sahibayya ka abu yace amma abokani na guda biyu fasakana sun yi zaman su fasakana sun boye wa ka'ada sun yi zaman su fi buyuti ma cikin gidajen su ya kiyali suna ta kuka wa amma ana amma ni kan ka abu fa kuntu ashabbal qaum na kasance ni an mai samartaka waɗancan duk dattijawa na amma ni samari ne wa ajla da kuma ni an mafi ƙarhi cikin su fa kuntu na kasance akruju ina hitowa ba ashadu salata in zo in halarci sallah ma'al musulmi ne tare da musulmai wa a tsufu bil aswaqi kai haka ni ma yana shiga in yawo in ji abu. amma wala ni ahadon babu mai magana da shi <laughs> ko zuwa ya ce lo aka sai da abu kaza <laughs> sai a kyale shi ba magana magana da shi tunda manzo Allah ya ce ka ai magana da zuwa to sai ya ce wa ati rasulullah ina zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa usallimu alaihi sai in yi ma sallama wa huwa fi majlisi yana nan zaune wurin zama ne da salati bayan sallah ba kulu fi nafsi sai in ce cikin rayuwata in na yi ma annabi sallama ala harraka shafatai shin labata annabi sun motsa bi raddi salami da maidan min sallama abla ko ba su motsa ba <laughs> a usalli qariban min sai in dawo kusa ga annabi sallah wa an nazar kuma ina sata kallon annabi ina sallah ina sata tv ne fa idza aqbaltu ala salati in ni ni ci gaba da sallata ban dibi annabi ba nazar ilayya sai ya kallace ni wa idza tabattu in waywaya na waje ne ni dan kalle shi a arada ni sai ya kaura kai da gare ni hatta ya za dala zalika alayya sai da wannan yayi tsawo gare ni min Musulmi muslimina na kaura cewa musulmai mashaitu sai ni tahi hatta ta sawartu jidara ha'idin sai da ni ketara katanga ta wata gadina ko lambu na abi katada wa huwa ibn ammi dan kanin mahaifina ne kenan dan ne, na ko wa habbun nasu ilayya kuma shi ya mai soyuwa zuwa gare ni fa sallamtu alaihi da nizo cikin gadi daga tashi ni mai sallama fa wallahi na rantse da Allah ma radda alaihi salam mai mai dan mini sallama ba na tsallaka na zo don in samu wanda zai magana da ni ga dan uwana wanda nika so bai ce min komi ba faƙultu lahu ce mai da ya ƙi an sami ni sallama ya aba katada ya kai abu katada an Allah ina gama ka da al an shaduka billah ina haɗa ka da Allah al ta'lamuni uhibbu wa rasulahu sallallahu alaihi wa ko ka san ina son Allah da manzon Allah fasakata yayi shiru ya kyale ne. fa uttu ni koma fa na shaddu ni gama shi da Allah fasakata ko yi shiru ya kyale ni fa uttu fa na shaddu har uku Gana na uku mi yace min sai ce Allah wa rasuluhu alam in har kana so Allah da manzo Allah to Allah da manzo su sun ka sani amma ni dai babu wata magana babu wata magana da za ta gudana tunda an hana a yi magana <laughs> ya salam ya ce fafadat ainaya sai hawa idanuna suka zub da hawaye wata wallaitu ni juya da baya a ta ta sawar su jidar hannu ko tsallake wannan katangar ta gadinan ya kulu yana cewa fa baina ana amshi ina nan ina tahiya fi suqil madina cikin kasuwar madina idan na ba'iyun min na baɗi ahli shami sai ga wani falke daga cikin 'yan kasuwa da suke zuwa daga ƙasar Sham, mimman kadima bid'a masu tahowa su kawo abinci a ƙasar daga Sham su kawo Madina, kamar daga Siriya zuwa Madina kenan. Ya biyu yana kawo ya sai zuwa bil Madina a Madina. Ga abin da yake cewa shi wanga ɗan kasuwa mai ɗauko abinci da Sham ya kawo Madina. Yana cewa manya dullo alaka abin ne maliki Wa kai min dalili ya gwada mini kabu ɗan maliki. to kuma gashi ba a magana da kafu ta faɗafiƙan nasu sai mutane suka kasance na lahu ilayya suna nuna mai ni yana tambaye ba ana nuna don ba mai magana hatta ja ani sai da ya taho mini fada ba ilayya kitaban sai ya bani wata takarda da ya isko ni min maliki gassan daga basarakin gassana wa kuntu na kasance katiban marubuci da aka kaga kenan karanta takarda bai bukatar kowa ya karanta mai ko ma shi ma a maga takarda ne mai rubutu fa qara'atu sai ni karanta takardar ga fa iza fihi sai ga abinda aka rubuta cikin takarda amma badu bayan haka fa innahu qad balagana haqiqa labari ya taho mana inji gasana. gassana anna sahibaka abokinka ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karja baka ya kaurace maka walam yaj'alaka Allahu dari kawani? Allah ko bai saka gidan walakanci ba wala mabiyatin bale to zarta bala haq bina ka taho inda muke can kasar Gassana nuwasi ka sai mu taimake ka ina yake yadda ya rabu da manzo Allah ya tai kasar Gassana a ah? to fa qultu sai ni ce yi na qara'atu a lokacin da ne karanta wagga takarda ta basarakin gassana in ji ka abu wa hadhihi aidan min albala ai wanga ma wani karin jarrabawa na wagga ma wata jarrabawa ta ta koma kunno mini mam tu biha at-tanur sai ni tanda inda aka soya masa fasajartuha sai ni kone ta to bari mu ji lokacin mu ko muna da lokaci eh da minti tara ko to shi kenan to bari mu ga za mu ga paragraph din ga to ta ya zama da ne, sai da kwana arba'in suka shuɗa min Kamfina, daga cikin hamsin ɗin ga da aka diban muna cewa ba a magana da mutu yanzu an yi kwana arba'in wasdal basal wahayu wahayi ya jinkirta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana aka rage kawo masa wahayi idza rasulullah idza rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ni ko idza rasulu rasulullah ko yawa to sai ga dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ni ya zo inda nake fa qala sai yace mini inna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya amuruka annabi tsira da aminci tabbata gare shi yana horonka an ta'ata zilamra ataka ka kaurace ma matarka yanzu in dai da kana da abu ke hira <laughs> tun da kowa bai magana da kai to yanzu ha ita matar ta ka kaurace mata ba kultu sai nace udalliku ha sakin ta zayi amma za a alkomi da zan aikatawa qala yace la kaga shi yana da dama don annabi ya aiko shi ko yawa yana da daman magana da shi don aiko shi an kai qala yace la a'a bal i'tazilha ka dai kaurace mata fala ta qarabanna ha kada ka kusance ta wa arsala annabi ya aika ila sahibai zuwa ga abokanin ganawa guda biyu bi misli zalika da irin wanga sako da ya aiko min na cewa mu ƙaurace ma matanmu fa qultu sai ni ce limra'ati ga matata alhaqi alhaqi ko ilhaqi bi ahliki ilhaqi bi ahliki ki tayi gidanku ba kuni indawum ki zauna can inda suke hatta qadiya hatta ya qadi Allah fi hadha al-amr Allah ya hukunta wanga al'amari faja'at imra'atu hilal ibn umayya sai matan hilal dan umayya ta zo a ko ta ma rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qalat tace ma annabi ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna hilal ibn umayya hilal dan umayya shay'un da'i'un tsoho ne wanda yake ya tsuha shaykhun da'ihun tsoho ne wanda na kasa laisa lahu hadimun bai da mai hidima fa hal takarahu an ahdimahu ko kana kyamar in masa hidima ma'ana tana bida a bata izini ta zan kai mai hidima ala la yace bana kyamar haka nan walakin la ya karaban naki sai dai kai ya kusance ki <laughs> fa qalat tace innahu wallahi shi wa hilalu dan umayya na ran rantse da Allah ma bi min haraka bai da wata motsi ila in zuwa ga wani abu wa wallahi na ran rantse da Allah ma zala yabki bai gushe ba yana nan yana kuka mun na min amri ma kana tun da al'amarin ga ya faru kuka ɗaya ce yana yi ila yaumi haza har wannan wuni fa qala li ba'du ahli shi ka abu yanzu an dawo gare ce to sai sashen iyali na suka ce min lawis da rasulullah da ka ta yi ka nemo izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi imra'atika ga matarka faqad adina limra'ati hilal bin umayya an yi ma hilal dan umayya izini akan mata ta yi an ta an ta hatta an ta yi masa hidima ba ita ta zo da kanta ba to an ba ta dama akan ta mai hidima kai ko inda ka ta yi ka nemi izinin matarka ta zo ta yi maka hidima fa qultu sai nace in ji abu la asta'dinu biha rasulullah ba zan zo in nemi izinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma yudrini wasanan min ma za ya kula rasulullah mina na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai cewa idza ta'azantuhu fiha in zo mi da izini game da ita matar gattawa wa ana rajulun shabu niwa mutum nike samari saurayi wala bisto bi dalika ashra layali sai ni zauna haka ba ni magana da kowa babu mai min magana ko mata ta har kwana goma dama sai da an kai kwana arba'in an ka aiko da wanga sakon ko baka mula lana na, laila sai aka kammala muna kwana hamsin min hini nuhiya an kalamina da sadda aka yi magana da to yanzu kenan sun gama shan wahala ko da duk abin da za su haɗuwa da shi sun haɗu da shi abin da zai biyo a baya sauƙin Allah da buɗi ne da karɓar musu su ko shi na abin da za mu ji darasi na gaba insha Allah. To shi kenan nan kuma ya kamata mu dakata ko? Eh, to Allah shi muna muwafaka shi mana dace Allah ya sa ayyuka musu zama dambe ɗaya da shi abinda muke karantawa na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa ya zama mana darasi mu yi aiki da shi don mu samu tsira don mu samu jin kai سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك